An gudanar da wannan taron nan dai a farfajiyar kamfanin siga na Dangote da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan inda sarakan gargajiya mai su darajar sanda ta ɗaya suka wakilci al'umman su mazauna wannan yankin waɗanda suka hada da Hamabashama da Hamabata da Kwaninin Guriya da kuma Amna Shalen Hadama da Murumbula duk al'umman su ne ke da makwabtaka da wannan kamfani na Sabana Suga da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan. Hamabashama Humun Daniel Sama'ila Shaga shine dai wanda yayi jawabi a madadin sauran sarakunan da suke zaune a gefe guda. On behalf of all of them and on behalf of uh, the paramount rulers that are beside me and I want to make a commitment that as long as we are here we will not allow anything that is untoward to happen to this organization in a manner that will distract it or disrupt it from producing or making any meaningful progress. Nan hamabace mai ke jawabi kan cewar yana tsaye ne a madadin al'umma waɗanda suke tattare a nan gurin musamman masu sarautun gargajiya da suka hada da masu zaɓar sarakuna na yankunan yankunan nan da ke gundumar lardin kasar numun. yana jawabi ne a madadinsu yake tabbatarwa al'umma cewa lallai a yanzu dai ba za su bari wata matsala sake a kuwa tsakanin al'umma mazauna wannan yankuna da kuma wannan kamfanin ba. Daya daga cikin manya-manyan baki wanda suka halarci wannan taron ministan kula da ma'aikatu masu zaman kansu da kuma ƙananan masana'antu a Najeriya wato Mr. Otomba Adeneyi Adebayo shi kuwa cewa yi. The government of Adamawa state for being a bastion of support for this company. I congratulate all those who are being honored here today. Federal government is very pleased with the outgrow scheme that exists here in Numan and we will recommend it to other communities and states. Na ku gode wa gwamnatin jihar Adamawa da ta ba wa wannan kamfani goyon baya ɗari bisa ɗari sannan kuma ita ma kamfanin karan kanta abubuwan da ta yi na alkawarin da ta ɗauka a wannan taron zai iya ƙoƙari ya ga gwamnatin tarayya ta taka rawan gani cikin wannan alkawura da wannan kamfani ta ɗauka. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa Chief Crowder Sheikh Ziyanzo Bello Bashama shine dai wanda ya wakilci gwamnan jihar a gurin wannan taron shi ma ba tare da ɓata lokaci ba ya ku gudanar da nashi jawabi da kuma kira haɗe da shawarwari. We in Adamawa State are one of those sole beneficiaries. Your operation here in Adamawa State has brought sector at all levels and impact felt every community. Mu a matsayinmu na 'yan Adamawa mu ne dai waɗanda za mu mori gajiyar wannan kamfani. Sannan kuma wannan kamfani za ta yi namijin ƙoƙari domin ganin ta isar da nata tallafi da kuma gudumawa akan kowace gunduma da ke lardin ƙasar Numun da ma na jihar Adamawa gabaki daya Bayan gudanar da jawabai tare da jigajigan misalai a wannan taron Alhaji Aliko Dangote ya tashi ya yi nashi jawabi tare da alkawarin ɗaukan nauyin karatun yara sama da 286 mazauna wannan yankunan ya koyi kira da al'umma cewa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a ko haɗa kai domin a gudu tare a tsira tare. mu aikin mu ne zama cewar mu ɗauke talauci daga mutane saboda muna neman cewar mu sa mutane wanda yake suna da sun aiki su idan yanzu za ka ga cewa kamar yanzu manoman da aka samu wanda ke suka fi kowa jarumta da yin noma su ne mafi su mata ne saboda haka ina kiran ga al'umma duk wanda ke neman arziki nan zai zo ya ba zikin shi daga bisani dai iyayen yaran da kuma yaran da aka yi musu alkawarin ɗaukar nauyin karatunsu sun yi godiya tare da fatan son barka lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya